Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Dalal da niya FM. Da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haru assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau laraba 31 ga watan janairun shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya zayyana irin wato nasarorin da yake gani ya samu daga lokacin da ya kama kan karagar mulki kawai yanzu a jawabin da yi wa majalisun ƙasa. sai dai kuma a wuri ɗaya 'yan majalisar dokokin amurka sun yi tsokaci kan jawabin na shugaba donald trump wasu kusoshi daga afghanistan sun kai ziyarar bazata a kasar pakistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da faran hula a muhimmancin haɗa kai ga batutuwan da suka shafi kasashen biyu kanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa majalisar dokokin jihar neja ta gayyaci kwamishinan 'yan sandan jihar domin ya yi mata bayani akan matakin da suke ɗauka wajen magance yawan satar mutane da neman kuɗin fansa duk da shike akwai waɗansu da ake zargi a hannun jami'an. Eh? Laifin me kenan? Laifi ne na kashe mutane. Mutum nawa ka kashe? Tun wanda aka fada shi ne. Ya fada da kanka mutum nawa ka kashe? To wani na kimanta haka na ƙarya saboda me na son fadi gaskiya ne. To Allah shi kyauta. Sai kuma kungiyar Yarbawa zalla ta Afeni Feri da ta yi wa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali kira da ya sauka daga mukami. Ko me wasu 'yan kasar ke cewa? ta faɗi ra'ayinta ne kuma ba su za su implementing ɗin wannan kira da suka yi ba sun dai faɗa ne watakila kuma ko suna da dalilansu to suna da wani dalilai a kan sai su kawo dalilansu idan dalilan kwarara ne abu sai a duba a gani yin abin mai yiwa ne kuma sai a yi akwai mu kuma da rahoto daga jamhuriyar niger da kuma shirin himma na ladan ayawa amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai, sannan ya yi lissafin irin saurin da yake ganin ya samu ta fuskan tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce sa'ilin da yake jawabinsa na farko a halin da ƙasa take ciki a zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka. ya ce yau ina kira da mu jingina dukkan bambance-bambancen da ke tsakaninmu mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutane da suka zaɓe mu a jawabinsa na tsawon minti 80 trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin da nasa na yin garan bawul ga dokokin shige da fice da da inganta kayayyakin more rayuwa da kuma ya koma ta kan maganar harkokin diplomasiya shugaba trump ya alkawarin ba zai sassauci ba daga nan ya ce zai yi aiki aikin wato aiki wajen magance matsalar da ake fuskanta game da shirin nukiliyan iran hakanan kuma ya ce amurka za ta yi tsayuwar daka wajen tunkarar matsalar koriya ta arewa sai dai kuma a wuri daya majalisar dokokin amurka 'yan majalisar dokokin na amurka sun yi tsokaci kan jawabin da shugaban na amurka donald trump ya yi a zaman haɗin gwiwa na majalisar dokokin biyu waɗansu suna yaba lafazinsa za a yi aiki tare na cewa za a yi aiki tare yayin da wasu kuma suke cewa ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batutuwan da kasar ke fuskanta dan majalisar wakilai daga jam'iyyar republican ren castello ya kira jawabin na shugaba trump a matsayin na ci gaba domin ko ya bayyana abubuwan da ke ake bukata a cikin gida misali batun inganta samar da ababen more rayuwa da harkokin shige da fice dan majalisar ya ce majalisar dokoki na bukatar daga yanzu ta yi amfani da sati guda mai zuwa har ma watanni domin ganin ta faɗaɗa waɗannan kudurori na shugaba trump shi ko majalisar dattijai daga jam'iyyar democrat chris kuhn ya ce ya yi fatan ganin shugaba trump ne ya gabatar da jawabin nasa ne da ke kunshe da burin sassa biyu da za su yi aiki tare kuma ya yi kwakwaran bayanin yadda za a inganta abubuwan mawa rayuwa ta da karfafa bukatan amurka a duk faɗin duniya da kuma tunkarar matsalar koriya ta arewa ya ce shugaban ya yi haka a wasu sassa amma a wasu sassa bai yi ba shi ko dan majalisar wakilai daga jam'iyyar republican brian fitzpatrick ya ce a ganinsa shugaba trump ya yi nasarar gabatar da jawabin wanda wato ya karfafa aiki a aiki tare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu kusoshin tsaro daga afghanistan sun kai ziyarar bazata a kasar afghanistan pakistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da farar hula kan muhimmancin haɗa kai ga batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu biyu bayan jerin munanan har-haren taliban da ma sauran wasu mayakan sa kai suka kai a afghanistan ziyarar ta yau laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kiran da mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya yi wa shugabannin kasar ta afghanistan cewa akwai bukatar suna tuntuɓan juna da tattaunawa da takwarorinsu na pakistan samun ƙarin tashe-tashen hankula da ta zoma a afghanistan shine ya ƙaruru ta zaman ɗarɗar tsakanin hukumomin afghanistan da islamabad har zargin cewa mayakan sa kai suna amfani da maɓoyarsu a pakistan wajen kitsa hare-haren da ake kaiwa a ƙasar Yau Laraba, Prime Minister Birtaniya Theresa May ta sauka kasar China domin ganawa da hukumomin kasar don bunƙasa harkokin kasuwanci da gagarumar kasar mai ƙarfin arziki a Asiya gabanin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai a baɗi. A ziyarar nata na kwanaki uku, mai za ta fara yada zango ne tsakiyar birnin Wuhan. kafin ta wuce zuwa babban birnin kasar wato beijing inda za ta gana da premier li kin. Firaministan dai tana tare da 'yan rakiya ne har su da suka hada da 'yan kasuwannin Birtaniya har su hamsin waɗanda suka matsu su da harkan kasuwancinsu da ƙasar ta China wacce tattalin arzikinta shine na biyu a girma a tufaɗin duniya. Me za ta gana da shugaba Xi Jinping gobe idan Allah ya kai mu, kana jibi ta kammala ziyarar nata idan Allah ya nuna mana. labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara rahotannin namu daga jihar Neja a tarayyar Najeriya inda a sakamakon yadda matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kudin fansa ke kara ta'azzara a jihar. Majalisar Dokokin jihar ta gayyaci kwamishinan 'yan sandan jihar domin ya yi mata bayani akan matakin da suke ɗauka. Daga Mina, Mustapha nasiru Batsari ya yi kuma da karin bayani. Majalisar Dokokin Jihar Naija a Najeriya ta gayyaci kwamishinan 'yan sandan jihar domin ya yi mata bayani akan matakan da rundunar ke ɗauka game da matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ke ƙara ta'azzara a jihar Niger. Majalisar dai ta ce satar mutanen domin neman kuɗin fansa musamman a yankunan sarkin fawa da Fando Gari da ke can kan iyakar jihar Niger da Kaduna yana matuƙar tayar da hankalinta. Honorable Sha'ibu Liman Iya shine shugaban kwamitin labarai a majalisar, ya yi bin ƙarin haske ta wayar salula. Maganan gayyatar shi kwamishinan 'yan sanda shi ma wannan majalisa ne gaba ɗaya ta ganin da ya kyautu a gayyace shi kwamishinan 'yan sanda ya zo ya sadu da 'yan majalisa saboda akan maganar matsalar tsaro ta shafi jihar Niger ne gaba ɗaya. Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Abubakar ɗan inna ya ce a lokacin da na kira shi takardar gayyatar kwamishinan bata isa wajensu ba, amma ya ce duk da haka suna da abun shaidawa majalisar akan sha'anin tsaron jihar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Har yanzu dai ma takardar da munka aka muna communication. Wato har yanzu dai sako bai kai wurin ku ba. Yawa sako bai kai wurin mu na gayyata majalisa. Amma idan ya zo wurin mu ai kwamishin, kwamishin ai zai je sunan yan majalisa wata zo wurin kula da abin da za ku gaya musu eh to ba sai mun je mun sannan mu ji tambayar da za su mana sannan mu ansa musu eh shi ne ko ta gayyata ba da abubuwan da za ku gaya musu sosai to an gayyace ka ana ma su ajiba a kai ko Ko a makon jiya ma rundunar 'yan sandan ta nuna wa manema labarai wasu mutane goma sha uku da ta ce tana zarginsu da kwarewa wajen yin garkuwa da mutane tare ma da yi masu kisan gilla. a ciki har da wani mai suna Lawai Kwali da aka ce ma shi ne shugabansu ga abin da ya shaida mun a lokacin. Lawai Kwali. Lawai Kwali? Hmm. Ka san abin da ya kawo kana. ne ne ya kawo kana? Laifi ne. Laifin mi kenan. Eh? laifin me kenan laifi ne na kashe mutane mutum nawa ka kashe tun wanda aka fada shi ne ya fada da kanka mutum nawa ka kashe to an na kimanta haka na ƙarya saboda me kuna son fadi gaskiya ne ko ba haka bane ni in gaggawa laika ido na wai na kashe Allah ne zai zai bayyana wannan abu kai mutane nawa kasa aka kashe baya zuwa yanzu ta yi sun suna da yawa kamar sun kai nawa talatin ko ashirin dan aje dai talatin talatin aka kashe yaran ka suka kashe mm. to me yasa kake laifi ne me yasa suke kashe kuskure ne a yanzu dai ranar litinin mai zuwa ne ake sa ran kwamishinan 'yan sandan jihar ta Niger zai bayyana a majalisar akan wannan matsala mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya jalla mafi girma gyara jalla mafi girma jalla mafi girma to Allah shi kyauta a gaida Mustapha Nasiru ba tsari har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan kasar suka fara mai da martani game da kiran da kungiyar Yarbawa zalla ta yi wa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da ya sauka daga mukami yayin da wasu ke ganin kiran bai dace ba wasu kuma suke ganin yana bisa turba wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani a wani taro na manema labarai a birnin akure ta jihar ondo ne da kungiyar ta fere ta yi kira ga ministan tsaron najeriya mansur dan ali da ya sauka daga kan mukaminsa da kuma kira ga shugaba muhammadu buhari da ya gyara a tsarin jagorancin shugabannin tsaro na kasar ta yadda kowane bangare na najeriya zai samu wakilci a shugabancin rundunonin tsaro daban-daban da ake da su a cewar kakakin kungiyar mr yanka odumakin akwai gyara dangane da yarda harkokin tsaro ke tafiya a najeriya musamman ganin yadda ake ci gaba da fadace-fadace a jihohi daban-daban na najeriya musamman ma dai fada tsakanin fulani da makiyaya a jihohin benue da nasarawa da taraba da kuma adamawa wanda in ji kungiyar yakici yakicin yewa to ko menene ra'ayin masana harkokin tsaro game da wannan kiraye-kiraye da kungiyar ta fere ta yi wa shugaban kasa na yin gyara a harkokin tsaron kasar tambayar kenan da na yi wa alhaji fatima alfa usman tsori tsohon jami'in sojin tsaron najeriya ni a na matsayi gaskiya bai dace ba yanzu ba waye ne shugaban chief of defense staff ai bai rabe ne to me yasa ba su ce ma shi chief of defense staff ya sauka ba to gaskiya ba su kyauta ba da wannan furucin da suka yi ya kamata su karfafa ma masar alima ake ayyukan da ya shayi ne ai kowa wanda in sun je maiduguri za su sani su tambayi wanda wanda suke maiduguri ba zaman lafiya maiduguri amma yanzu alhamdulillah an samu zaman lafiya recommendation ya kamata masu yi dan mu san cewa dukkan Najeriya in mu ne kungiyar ta Afenif fere a cewar shugaban kungiyar Ayo Adebanjo akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta aiwatar da tsarin na yi wa Najeriya garan bawul. To sai dai a cewar wasu 'yan Najeriya matakin kungiyar na yin garan bawul ga harkokin tsaron Najeriya yana kan turba. Maganar da fere ta yi a sakin ɗin Minister of Defense ta faɗi ra'ayinta ne kuma ba su za su ɗin wannan kira da suka yi ba sun dai faɗa ne. Watakila kuma ko suna da dalilan su to suna da wani dalilai a kan sai su kawo dalilan su idan dalilan kwarara ne abu sai a duba a gani in abin mai yiwuwa ne kuma sai a yi wannan magana da su a fini fere suka yi akan magana cewa shugaban kasa ya kori a ministan tsaro kuma sauran mutanen da yake gani sun ki su gabatar da aikinsu yadda ya kamata mu nan mutanen arewa mu ne ya kamata kuma ya cancanti mai wannan kira domin mai saboda har yanzu abin da ya shafi tsaro dinnan babu ci gaba a cikinsa. Mahalarta wannan taro na kungiyar ta Afenefere da aka gudanar a birnin Akure ta jihar Ondade sun hada da Robin Folaranti da Olufalaye da Shola Ibisani da Kulle Olajide baban ya jibrin murya Amurka daga Legas. Allah gare mu Allah ken da ba kamata ya Allah a gaza kuwa. To a gaida baban gida Jibrin. To bari mu kammala rahoton namu a jamhuriyar Nijar inda kungiyar masu aikin tuhuma a Maradi ta tsayar da aiki na wuni guda domin ta nuna rashin jin daɗinta ga yadda kamfanin gidan wutar lantarki ya kara farashi dangane da dokar kasar ta haraji. Daga Maradi, Manin Shaibu ya kuma na da ƙarin bayani. A Maradi gari masu mashin mashin ko kuma tahuna sun tsayar da aiki ne ni guda sabilin karin kudade da kamfanin gidan wuta nijalaka ya musu abin kuma na da nasaba da dokanan ta ƙasa ta biyan harashi. haka ya sajin ta baki malam isa kaboy sakatare na ƙungiyar masu tahuna a maradi ko kaka suka ji da wannan tsaiko ya samu karbuwa a cikin gari mu tun ƙarye shidda muke nan wurin muke ta yawo tunda duk mun yawo da mu taba ganin mu tarba shin guda ba da ke buɗe yaro na aiki. yanzu ya za ku yi talaka kenan masu kai ni ka surye da sauransu. tunda ga amma ai dan mun ga talaka ce ta shafa mu a cikin talakawa ne kuma tare muke da su ko kuwa kai ce muke kuma wan ƙara muke su ba mu yi shi ban damu da wata manuwa da mu cuce talaka tunda mu talakawa ne tunda kai ba mashin mashin ke gare ka ba da kilan kasan kake kace ga abin da ka ba yaro an ka zo yaro ya sha kilo kaza kaza za ya baka. dogar kasa ce an ƙara haraji ai za a ce kuma ta shahiku. eh to an ta da shawar ta mu wajen kwantar ne ko yanzu an mai da kwantar ka in ka shiga kishi na ɗayan ka kashi na biyu akwai kashi na uku ya ruwa inda za ka biyan shi dala goma sha wani abu akwai kashin za ka biya sai ka biya shi ishirin na shida kai kan kama tura kilowatt. kun gana da nijelak. su nijelak sun san da wannan matsayi abin ya wuce su ne su ma sun ce sa su aka yi ka ake na abin ne kamar ruwan dare ne su ma gare su. da ji wannan labari gidan rediyon amurka ya garzaya a ofishin kamfanin gidan ta nijelak domin tantance abin da kenan ya sa jin ta bakin kwamishinan kamfanin gidan wuta alhaji maman abdulrahman inda ya ce abin fa ya fi karfin shi doka kasa ce amma su jira su gani abin da baka gani ba ya za ka yi kai korafin shi yanzu nawa ne aka kara musu kaga ba su iya cewa ga shi wannan faktur din tasu da kaza suke biya yanzu kuma ta zama kaza na ɗaya kenan na biyu kuma wannan korafe-korafen da suke yi doka ce ta ƙasa don aka ce doka ce ta ƙasa kuma ai ta bi kowa da kowa ai sun san sarai ba ni ba ce ta ƙirƙiro ta kamar suna neman gyara ne misali da yoni na iya gyara doka ya zan yi gyara doka kai ma in ba rigimar ka ba. A bangaren talakawa masu kosai 'yan sarrafa fura-fura ya zuwa masu gidaje. Ya suka ji wannan tsaiko na masu aikin tahuna. Tun da da dai markaɗe da ake mashi tiya dala goma ake wa mashi. Yanzu aka ƙara aka ce sai man kai sha biyar. Waken awara da markaɗa mashi dala ashirin. Yanzu aka ƙara aka ce sai man kai ashirin da biyar. yau kenan ba kosai kun ba to yau ba kosai ba yanzu me za ku ci ku iyali mun mm, ko shinkafa ko maka mu da mana hata Allah ne kawo sansanci wannan harka tun jiya nasu aka saura mana masara yanzu tun da sai yawo aiki ba inda aka muna nan muna dibi mu gani in Allah ya sa mun samu dan abin da za mu sayan shinkafa to mu sayan mu samu ba dai gwamnati ta je ta san abin da ta aza wannan Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar To matsala a gaida Shaibu Mani. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon na cewa karfe goma da minti bakwai Kafin shirinmu na gaba ga wannan sanarwa. Assalamu alaikum jama'a. Aure mai nagarta ana gina shi ne bisa tubalin gaskiya da amana. Amma akan samu saɓanin hakan inda yakan haifar da mutuwar auren ko ma fitinar da za ta sa surukai ba za su huta ba. Maudu'in mu a dandalin faɗi mu ji na wannan mako shine auren ƙarya. Shin me ke sanya wasu matasan tunanin yin irin wannan aure na yaudara me ke sa wasu yin aure ba tare da zurfafa bincike akan waɗanda za su aura ba ta yaya za ka gane ka kuma gujewa faɗawa cikin hannun masu irin wannan ɗabi'ar ku ziyarci shafinmu na facebook at VOA Hausa dot com domin bayyana ra'ayoyinku da karfe shida na yamma agogon najeriya da nijar ni aisha mu'azu zan kasance da ku a dandalinmu na faɗi. Tuma da yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman sauyin rayuwa. Yau ma shirin ya yi kicibis ne da wata 'yar Najeriya da ke zaune a jihar Texas kuma bari mu bar bakwar tamu ta gabatar da kanta da kanta. Sunana Zainab Ahmed. A Zainab Ahmed a ina yake zaune a nan cikin Amurka? Eh, ina garin Texas, Dallas, Texas. A garin Texas, tun yaushe kika zo a Amerika ko kuma tun yaushe ke a wannan gari na Texas? 2010, um, since 2010. Tun 2010 kike nan, yau wurin shekara eh. na takwas kenan ke. Haka, haka. Me Zainab ke yi a Texas? ita kaɗai ta zo koko ta zo da wani ne koko da iyali ta zo na zo da iyali na da mijina da yara na to eh. tun wannan lokacin kuka zo nan kenan eh haka to tun da ba da mai gida muke hira bari mu ce eh, zainab wani aiki take yi tun lokacin da ta zo daga wannan lokaci kawai yanzu eh, ina duba tsofaffin mutane tun daga lokacin da jika zo kina aiki eh kina aiki A asibiti. A nan Texas? Eh, a nan Texas. To, da yake da mai kika zo, tare kuka zo koko dai ya riga ki zuwa koko ce kika fara zuwa kafin shi? Eh, mun zo tare, mun zo rana ɗaya ne. A, kun zo rana ɗaya ne? Eh, da yara na biyu. To, Allah ya sai ya bamu guda biyu kuma a nan. To, mm. ku kuka nemi zuwa nan koko dai a ya aka yi har kuka samu kuka zo nan don na san kamar zuwa nan wasu na cewa samun takardar izinin zuwa yana da wahala ku ya kuka yi kuka samu takardar izini har ku biyu mata da eh, miji we apply lottery so muka zo muka samu da muka samu shi ne muka shigo oh wannan abin da ake yi na eh visa lottery to sai kuka yi eh, nasara eh. to amma ka na san cewa in mutum ya samu wannan daman shigowa din na wannan garabasan sai in ka san wani su dai gwamnatin amerika za su baka dama ka zo daman kun san wanne da kuka zo kuka samu wuri kuka zauna tukunna ko koya aka yi kuka samu wurin zama tashi eh muna da mijina yana da iyalin yanin yana da su iyalin shi yanin wasu yan uwan shi zona tare da su eh yana da yan uwa nan koko an zona tare da su muka hmm. samu aiki muka tara kudin ka ce gidan mu muka nemi gidan mu to Ashe ba wahalan samun aiki na Amerika kenan. Eh in ka je in ka dan je dan makaranta kamar ka je dan makaranta kai kamar dan CNE kamar a kiran shi certified nurse. Eh. In ka yi kamar two week or six week course haka. Eh. Kika dan samu dan aiki mai dan skill. Mai dan dama dama. Mai dan dama. To ashe su Zainab. Amma ba wuya dai samun aiki dai. Ba wuyan samun aiki. ba wahalar samun aiki nan a'a a'a to tun da su zainab suka zo sun koma gida najeriya sun je gida najeriya kuwa a ni ban je ba mamiji na yana zuwa kowane shekara yana zuwa najeriya tawo. ke Amerika ya minki daɗi kenan a'a yara saboda yara da makaranta ta san sai tiket zuwa koma gida ba kaɗan ba hmm. so ina da yara hudu eh lallai ka eh, ba kuɗi kaɗan ba kenan gaskiya tun da tawaga ne to amma eh zainab yanzu shekaran ki bakwai kun shiga na takwas ya kika ga rayuwa a nan amerika tun da yanzu kin zama kusan a ce kin zama ba amerika idan kika eh, kwatanta rayuwa nan da rayuwa ba wani damuwa in ka in ka bi dokan kasan ba hmm. damuwa in baka yi anything baka je ka sa alinka a wurin da bai kamata ka sa ba ba damuwa rayuwa yana da very easy yana da kyau kuma ya fi kyau ma yara to, nan me yasa kika ce haka eh me yasa kika ce haka na kamar yanzu a America ko yara na suna zuwa makaranta ana ba su abin government yake biyan komai ba ma biyan komai ba ma biyan makaranta ba ma biyan kuɗin abincin yara to ba ba makarantan kuɗi eh akwai makarantar kuɗi dai amma saboda ana akwai iri-iri dai wanda kake so ne zaka je in kana so ka je wanda ake biya kana da kuɗi sai ka je in ah. kana so na gwamnati sai ka je to akwai bambanci ne da na gwamnati da na kuɗi a ganin ba wani bambanci ba bambanci makarantar gwamnati ma ya fi ana koya musu sosai ma ya fi ma wanda ma ake biya to to mun ji maganar makaranta to to eh. sai kuma me ne ne ke ganin yana sa amerika ko ta sa amerika ke take da daɗin zama abubuwan jin daɗi ah. kuma misali kama a ce hanya kama a ce asibiti yauwa eh aiki mm. biya ka ba a ce yau ba biya ka wata ɗayan ba ba biya ka wannan ba a'a inda kai aiki za biya ka ba ba ba je ka dawo ba bashi ba bashi to kuma inda kake aiki kana biyan kudin gidanka kana biyan kudin ruwanka ba za a ɗauka mata wuta ba ba mu taba gan ce an ɗauka wuta ba ko so ɗaya. Tun da kika zo? Tun da na zo. Kash Zainab dakata a nan. A cikin shiri na gaba kin ci gaba da yi muna bayani. Masu saurare, a yau ma nan shirin zai ɗiga aya. A madadin bakwar tamu Zainab Ahmed da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa take riga yanzu Riga fulanin Ladan aiwa kenan da shirin himma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Saƙon farko ya fito ne daga Sufiyanin Gumal Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum VOA ya kamata shugaban efcc ibrahim magu ya kai ɗauki ga hukumar road safety don kawar da zaluncin da ake wa ƙananan ma'aikata na zaftare masa albashi mai yawan gaske da suke yi sai sakon tanimu inuwa zangon buji da awwali inuwa zangon buji suka ce assalamu alaikum voa hausa muna roƙon gwamnatin jihar jigawa da kuma gwamnatin ƙaramar hukumar dutse da su taimaka su gina mana asibiti a garinmu na zangon buji da ƙarshe muke fatan saƙonmu ya isa ga kunnuwan waɗanda muka yi domin su martanin da gwamnatin jihar kano ta mayar wa tsohon gwamnan jihar sanata rabi'u musa kwankwaso akan soke ziyarar da sanatan ya yi zuwa jihar ya nuna cewa gwamnatin jihar ba ta neman zaman sasanci da tsohon mai gidan nasu wanda hakan san bai kamata ba kasancewar ita fitina bacci take yi kuma Allah ya la'anci mai tayar da ita amma fa kada su manta akwai ranar ƙin dillanci Sako daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Sai sakon haɗin gwiwa daga Adamu Aliyu Gulde da Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambuwa daga jihar Borno. Suka ce matakin hana tafiye-tafiye da ƙananan hukumomin Kwandiga, Goza, Dambuwa da Bama zuwa birnin Maiduguri da mahukuntan jihar Borno suka yi sabili da matsalar rashin tsaro mai inganci abin yabawa ne kwarai da gaske. Sabili da har-haren 'yan bindiga sai ƙara ƙazanta yake yi. Assalamu alaikum VOA Hausa muna kira ga shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya da su sa baki don sulhunta takaddamar da ta kunno kai a jihar Kano tsakanin sanata kwankwasa da gwamna Ganduje domin ci gaba da wannan takaddamar ba zai haifar wa da jam'iyyar ɗa ido ba duba da yadda ranakun zaɓe ke ƙaratowa Sako daga janalis Ahmad Sale na faɗa da Bafadi Suleiman na faɗa da Hussaini Abba Dambam. To a gaida safina ta sada su dangi da wasiƙu masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu galadan da takaitaccen labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai. Kana ya bayyana irin nasarorin da yake ganin ya samu ta fuskan tattalin arziki da manufofin ƙetare. yana wannan magana ce dai sa'ilin da yake jawabi sa na farko a halin da ƙasa ke ciki a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka ya ce yau ina kira da mu jingina dukkan wasu bambance-bambancen da ke tsakaninmu mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutanen da suka zaɓe mu a jawabinsa na tsawon minti 80 trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin nasa na yin garan bawul ga dokokin shige da fice da inganta kayayyakin more rayuwa sai dai kuma a wuri ɗaya 'yan majalisar dokokin amurka sun yi tsokaci kan wannan jawabi na shugaba trump wanda yi na zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin biyu waɗansu suna yaba lafazinsa a na aiki tare yayin da wasu kuma ke cewa ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batutuwan da ƙasar take fuskanta ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar republican ryan castillo ya kira jawabin na shugaba trump a matsayin na ci gaba wasu kusoshin tsaro daga afghanistan sun kai ziyarar bazata ga kasar pakistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da farar hula a kan muhimmancin haɗa kai ga batutuwan da suka shafi kasashen biyu biyo bayan jerin munanan har-haren taliban da ma sauran wasu manyan mayakan sa kai so kai a afghanistan din ziyarar ta laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kiran da mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya yi wa shugabannin kasar ta afghanistan masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daren allah kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar da kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leather gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau mr rob mclean ibrahim jarmaki cewa a huta lafiya ga tawagare da gobe ta iso